Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya yau ranar Alhamis 11 ga watan Yuni shekarar 2020. Sarfil Hashin Gumel ne tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin muku wannan shirin. A cikin shirin za ku cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da tsarin yaƙi da masu fyaɗe a Najeriya. haka kuma gwamnan jihar borno farfesa baba gana zulum ya dadanta wa mutanen ƙauyen fatima kolomdi bisa harin ta'addanci da aka kai musu wanda ya sanadiyar rayuka 81 muna ɗauke da rahoto na musamman kan zargin cin zarafin da jami'an tsaro suke dangane da annobar covid-19 sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga najeriya amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Ga cikakkun labaran duniya. Alkalimin Amurka na masu dauke da cutar coronavirus ya zarce miliyan biyu. Bisa ga alkaliman da jami'ar Johns Hopkins ta wallafa a shafinta na yanar gizo a yau Alhamis. Mutane miliyan biyu da igo hudu da sittin da hudu ne a Amurka aka tabbatar sun kamu da COVID-19. Sannan mutane dubu dari da goma sha biyu da dari tara da ashirin da biyu ne suka mutu. inda ta ci gaba da kasancewa kan gaba da adadin kamuwa da kuma mace-mace sanadiyar annobar. Dr. Ashish Ja, daraktan cibiyar lafiya ta ƙasa da ƙasa ta Harvard a daren jiya Laraba, a wata hirar da ya yi da kafar CNN ya yi hasashen cewa yawan mutuwa sakamakon annobar a ƙasar zai ninninka zuwa Satumba. Mafi yawancin 'yan Amurka ba sa ra'ayin ci gaba da kullum gida. Kana Dr. Ja ya ce, na fahimci cewa a shirye mutane suke su ci gaba da rayuwa da kwayar cutar. abin da haka ke nufi shine amurkawa tsakanin 800 zuwa 1000 za su rika mutuwa a kulli yaumin yayin da jihohi 21 suka samu karuwar masu kamuwa da covid-19 cikin wannan makon wanda akasarin su suka kasance a kudu maso yammacin jihohin arizona new mexico texas da utah karuwar ta biyo bayan sassauta dokar zirga-zirga a sanadiyar coronavirus a 'yan makonnin nan ciki har da bikin ranar karrama mazan jiya wanda kan gabaci lokacin hutun sama. waɗannan sabbin alƙaluma sun sanya jami'an lafiya a california soke wani bikin da aka saba kowace shekara na wake-wake raye-raye da zane-zane wanda aka saba yi a oktoba yayin da 'yan burundi suke jimaman mutuwar shugaba pierre nkurunziza a ranar talata an fara binciken shugabancinsa a lokacin annobar coronavirus a hukumance an bayyana cewa bugun zuciya ne ya yi sanadin mutuwar nkurunziza sai dai kuma mutane da dama suna raɗe raɗin cewa covid-19 ne ya harbe shi biyo bayan rahotannin da ke nuni da cewa an garzaya da mai ɗakinsa kenya don mata maganin cutar yayin da cutar take yaduwa a afirka nkurunziza ya nuna turjiya kan batun sanya dokar kulle ya bari an ci gaba da kasuwanci manyan tarika kamar na wasanni kana aka gudanar da zaben kasa a ranar 20 ga watan mayu ya kori wakilin who da wasu kwararru kan harkokin lafiya su uku da ke kula da yadda ake daukar matakai kan cutar kana gwamnatinsa ta nace akan cewa addinin kasar na kiristanci zai ceci kasar. burundi ta barranta domin ƙasa ce da ta sanya allah a kan gaba a cewar wani mai magana da yawun shugaban jean claude karerwa a fadin nahiyar annobar coronavirus na bayyana tsarin shugabanci daban-daban inda wasu shugabanni suke tunkarar matsalar a yayin da wasu kuwa ba sa cewa komai ko ma su yada bayanan da ba daidai ba ana sa ran cewa shugaban amurka donald trump zai gana da shugabannin addinai jami'an tsaro da masu kananan sana'o'i a yau alhamis a birnin dallas yayin da yake duba yiwuwar daukar matakai akan zanga-zangar da aka yi a fadin kasar da ya biyo bayan mutuwar ba amurka nan bakar fata george floyd bayanai daga fadar white house sun nuna cewa za a duba yadda za a warware matsalolin wariya da batutuwan da suka shafi tarihin tattalin arziki lafiya da shari'a tsakanin al'ummomi a amurka mai magana da yawun fadar white house kale ne. ta sanar da manema labarai a jiya laraba cewa gaba daya da mahukunta da bangaren shugaban kasa suna duba yiwuwar daukar matakai da nan ba da jimawa ba za su aiwatar bukata ɗaya da trump baya goyon bayanta ita ce canza dokar da take taimakawa baiwa jami'an tsaro kariya daga fuskantar tuhumar cin zarafin jama'a a kotu shugabannin majalisar wakilai mai rinjayen 'yan democrats na gyaran fuska akan ka'idojin aikin 'yan sanda wanda zai kara ba da damar zartas da hukunci akan 'yan sanda kana a kafa wata rijista da za a iya bibiyar halin 'yan sanda da suka aikata ba daidai ba domin kawo ƙarshen cin zarafi a faɗin ƙasar. majalisar dattijai mai rinjayen 'yan republicans su ma suna aiki akan wata gyara kana ana sa ran kwamitin shari'ar majalisar zai yi zama a kai a makon gobe kwamitin shari'ar majalisar wakilai a jiya ya yi zama inda ɗan uwan floyd filonise ya buƙaci 'yan majalisar su yi dokar da za ta haramta wa 'yan sanda yin amfani da ƙarfin tsiya daga ƙarshe kasuwannin hannayen jari na duniya a yau sun yi targitowa bayan shugaban baitulmalin amurka ya fidda tsammanin farfadowar tattalin arziki cikin sauri bayan annobar covid-19 ta kawo hannayen jari a tokyo hong kong da sydney sun tafka babbar asara a ƙarshen zangon hada-hadar kasuwanci inda niki ya yi asarar kaso 2.8 hang seng kuwa ya yi kasa da digo biyu da digo biyu sai S&P da ASX kuma suka yi asarar kaso uku cikin ɗari. a wani wuri a asiya kamfanin shanghai composite ya yi asarar kashi digo bakwai kamfanin taiwan sec kuwa ya rufe da raguwar kashi ɗaya da digo biyar inda cosby da ke sol kuma ya yi asarar kashi digo takwas kamfanin sussex da ke mumbai ya yi asarar kashi ɗaya da digo takwas a hada-hadar kasuwanci da maraici a can turai kuma kamfanin ftse da ke london ya yi kasa da kashi biyu da digo shida inda cac 40 da ke paris ya yi asarar kashi uku sannan hannayen jarin kamfanin dax da ke frankfurt ya yi kasa da kashi biyu da takwas a hada-hadar kansulanci da safiyar yau shugaban babban bankin amurka jerome powell a jiya laraba ya ce babban bankin ya yi hasashen rashin aikin yi zai yi kasa a amurka da kashi uku cikin 100 zuwa karshen shekarar nan kana zuwa karshen shekara mai zuwa zai yi kasa da kashi shida da biyar. Powell ya ce ya kamata mahukunta su ɗau matakan da kai tsaye za su taimaka wa sana'o'i da mutanen da annobar ta shafe su. Kazalika, kasuwar mai ta kasance cikin rudani a yau Alhamis, inda aka sai da ɗanyen mai a kan dala 38 da ɗigo goma kowace ganga, wato ya yi ƙasa da maki uku Yayin da ake sai da ɗanyen man Brent a kasuwar duniya akan dalar Amurka 30 da ɗigo kowace ganga, wanda ke nufin ya yi ƙasa da maki uku dukkanin kamfanonin amurka sun yi kasa a hada-hadar kasuwancin hannayen jari wanda alamu ke nuna cewa kasuwar wall street za ta buɗe kasuwanci cikin mummunar yanayi labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc madalla shugaban najeriya ya amince da tsarin yaƙi da masu fyaɗe a najeriya musamman ganin cewar matsalar ta zama ruwan dare a kasar daga abuja ga rahoton umar faruk musa gwamnatin tarayyar najeriya ta amince da bukatar da ma'aikatar mata ta kasar ta gabatar na a fito da tsare-tsare masu tsananin gaske na ladabtar da masu laifin fyaɗe da yake neman zama ruwan dare a cikin najeriya ministan sha'anin mata ta najeriya paulin talin ce ta bayyana manema labaru hakan inda ta ce shugaban kasa ya ba da goyon bayansa da amincewarsa na ɗauki matakai na ladabtar da duk masu wannan mugun aiki hukunci mai karfin gaske a daidai lokacin da kuma za a mayar da hankali akan hukumomin shari'a da na tsaro wato jami'an tsaro na 'yan sanda domin tsara gudanar da shari'a ba tare da an samu wata matsala ba hajiya saudatu mahadi ita ce shugabar kungiyar rafa wato kungiyar nan mai kula da haƙoƙin mata ta najeriya ta samun mun ƙarin haske da wannan kudurin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince za a aiwatar domin a yaƙi wannan matsalar inda take cewa. Kamar yadda muke faɗi kullum idan gwamnati ta ɗauki shugabanci akan al'amari to ya fi muhimmanci kuma tana da ita ƙarfin iko da za ta iya sa a yi ku a bai Saboda haka godiya muke kuma muna fatar cewa sauran koke-koken da muka kawo ne da za a gyara al'amarin a samu sauki kuma a samu amincewa al'umma cewa su ma suna da gudunmuwa kuma sannan duk wanda wannan abu ya kamata a sai shi cikin al'umma kuma a yi mashi hukuncin tsarewa. To hajiya irin wannan bayani daban kuma bayani na shari'a su yi aikin da ya kamata ko akan kari wani abu ne na daban. Me kike gani ya kamata a yi domin a yi matsin lambar cewa a yi wannan hukunci kuma da gaggawa akan kari kuma mai tsanani domin a magance matsalar fyaɗe a cikin Najeriya. To na farko dai ne ita kanta wadda aka yi makaɗe ta samu dama da kuma hurumin da za ta kai kukanta. Na biyu wannan wuri kuma shine kullum farko shine ko 'yan uwanta ko kuma wani wanda ke iya maka mata kamar mu na biyu kuma police dan wani abun tilis sai an fara tun daga farko an fara da yan sanda su yan sanda idan an kai wannan koke su ɗauke shi da muhimmanci kada su je garin a an ba ta laifi ke me yasa kika je wuri kaza ko kuma me yasa kika sa kaza na uku kuma in an tafi asibiti dan dole sai an je asibiti in an je asibiti su ma'aikatan asibiti su fahimci muhimmancin shaidar da za su bada ta cewa an taba ta kuma ga abin da aka yi kuma ana da wani abu cikin nau'in cikin kila wanda yi mata wannan abu da yi amfani idan an zo neman shaida gaban shari'a su kansu kotuna in an je wurin su a yanzu kukan da muke yi an ce ita wadda aka yi makaɗi sai ta kawo mutum ko uku ne sun ce eh sun ga an mata to kuma kamar yadda kullum muke cewa ba gorin gaya mai daɗi ke aikawa ba to a samu yadda za a rage tsananin menene hujjar sai ta tabbatar da an mata zancen cewa sai ta kawo mutum uku mutane ma yanzu ko a makwance ne akai ko a cikin gida ne sai ka ga masu ba da shaida babu hajiya saudatu mahadi kenan ya da cikin shugabannin kungiyoyin kada haƙƙin mata ta najeriya a tattauna da nai da ita a abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya a gai da umar faruk musa gwamnan jihar borno farfesa babagana umar zulum ya jajanta wa mutanen ƙauyen fatuma kolamdi da ke karamar hukumar gobe da ke jihar borno sakamakon wani hari da ake zaton 'ya'yan ƙungiyar boko haram ne suka kai musu wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 81 haruna dauda na ɗauke da wannan rahoto gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya ziyarci ƙauyen fatima Kolomji da ke karamar hukumar gubiyo a jihar borno don jajantawa al'umman wannan ƙauye sakamakon wani hari da ake san cewa yan kungiyar boko haram ne suka kai har suka yi sanadiyar mutuwar mutane 81 an dai kai wannan hari ne a ranar talata tunda misalin karfe goma na safe da sai sun safe kusan awanni shida wato har zuwa kusan karfe hudu waɗannan mahara na cikin karen su babu baka inda suka dinga buɗe wuta kan mai uwa da wabi kama daga biladan mahari zuwa dabbobi rahotanni dai na nuna da cewa a cikin kwanaki goma kaɗai an kai hare-hare har guda goma sha tara a jihar borno kawai wadda kuma ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da ɗari da raunata wasu da dama wadda ko a ma sai da aka kai wani hari kan hanyar dambuwa inda aka ce a yi sanadiyar mutuwar mutane bakwai da ma kona wasu motocin wannan hari dai na kara zafafa ne tun lokacin da babban hafsan sojan kasar najeriya lutura janar yusuf tukur buratai ya shaida shugaban kasa cewa sun hallaka 'yan kungiyar boko haram cikin watanni biyu da ya ashirar arewa maso gabacin najeriya fiye da dubu daya You heard from the villagers that the total number of about 81 evolve a kill. Uh, it could be recalled that last year, exactly the same number, about the same number were killing. gajiram Gwamnan ya ce mun ji daga mutanen wannan kauyen cewa an kashe masu mutane fiye da 81 kuma idan za a iya tunawa ko a shekarar da ta gabata an kashe mutane kimanin adadin hakan a karamar hukumar ganzai kuma yana zaton cewa waɗannan su ne suka sace kashe waɗannan mutane wannan abin takaici ne. to is the insurgents from the shores of the Lake Chad. We have been advocating for this time for, for this thing for a long time. Ya ce hanyar da za a kawo karshen wannan matsala na hare-hare shi ne a tabbatar cewa an kawar da waɗannan mara a yankin tafkin Chadi. Muna ta neman wannan dama tuntuni suna zuwa ne daga wuri mai nisa kuma muna ganin hanyoyin da za mu bi na kawo ƙarshen irin wannan hare-hare shine mu haɗa wasu ƙauyukan wuri guda wato mu haɗa karamar ƙauye da babba don su kasance wuri guda inda kuma za a samar masu jami'an tsaro a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gai da Haruna Dauda kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. kai zan kaunar manzo zan tafi madalla yayin da jama'a ke kokawa game da annobar cutar coronavirus da ke halaka jama'a a faɗin duniya yanzu haka wata matsalar da ke tasowa ita ce batun cin zarafi da kuma tatsar da ake zargin jami'an tsaro da kuma wasu 'yan kotun tafi da gidanka musamman akan iyakun jihohi ibrahim abdulaziz ya haɗo mana da wannan rahoto na musamman yayin da jama'a ke kokawa game da annobar cutar corona virus da ke mahalaka jama'a a fadin duniya yanzu haka wata matsalar da ke tasowa ita ce ta batun cin zarafi da kuma tatsar da ake zargin jami'an tsaro da kuma wasu 'yan kotun tafi da gidanka musamman kan iyakan jihohi kamar yadda ma bincike tabbatar yanzu haka waɗannan jami'an tsaro da kuma wasu 'yan sa kai na 'yan banga sun mai da shingayen da aka kafa tamkar shago inda matafiya da kuma direbobi kan ba da kuɗaɗe masu yawa kafin a basu wuce kuma da wuya ka yi tafiyar mintuna biyar zuwa goma ba tare da samun irin waɗannan shingayen jami'an tsaron ba wai koya matafiya ke ji a yanzu ga da ta bakin wasu matafiya. Kaga ni dai dubu uku na biya daga nan zuwa Jalingo. Na tambayi direba kuma me yasa ba za su rage mana ba wai an hana su ɗaukan mutum uku yan sun dokin mutum uku za a kama su kuma za su biya kuɗi kuma ba ba halin su rage to kaga dole ne sai mu biya tunda muna son mu je gida kuɗin mota daga jalingo zuwa yola naira dubu uku muka biya sun kirage mana sun ce doka da aka ba su su ɗauka mutum biyu ne a baya mutum ɗaya a gaba ka ninka kuɗin motan kuma duk da ninkin kuɗin mota da aka yi jami'an tsaro na ɗan tsare suna karɓar na goro a hannu saboda an hana shiga daga jiha zuwa jiha jiha yanzu haka idan ka je mashigan eh, gari zuwa jiha zuwa jiha za ka ga jami'an tsaro na cike to sai su tsaye da muwa mota su je su su yi kiliyarin kansu tukunna kafin nan sai su sake dawowa mu tafi don binciken wannan lamari ya sa haɗakar wasu 'yan jarida da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bani adama yin shigan burtu ga ma ta bakin wani rajin kare haƙƙin ɗan adam da suka tura jami'an su. a farko dai sunana comrade gambo dawud da daga cikin shugabannin kare haƙƙin ɗan adam na arewa mashi gabas mun samu rahotanni da yawa wanda mun ture wakilai mu ma'aikatan mu sun bincika sun tabbatar mana yanda jami'an tsaro suke takurawa bayan allah suke takurawa direbobi a kan hanya kawai daga nan zuwa nan kawai zaka samu checkpoint sama da ɗari in ka lura ma aksarin da muka tura jami'anmu su je gurin direbobi su tambaya me yasa kuɗin moto kamar daga nan zuwa garba da da ake ɗaukawa naira ɗari biyar yanzu sai ka biya naira ɗari takwas dubu ɗaya da ɗari biyu har tukunnan su ɗauke ka sai suka tabbatar mana kan cewa ai a cikin naira ɗari bakwai dari takwas zuwa dubu ɗan da suke karba ɗin kafin su isa can garbace da kuɗin ya kare kan hanya sai muka yi amfani da wasu wakilai mu su je su biya kuɗi su shiga mota su tafi kaman za su yi tafiya tabbas sai za ka samu jami'an tsaro duk kowane gurin da suka je sai sun biya kuɗi naira ɗari biyu naira ɗari biyar wani gurin ma in kama irin masu cewa mobile court din nan ko to je ka da gidan ka din nan suna biya kuɗin da ya kai taron naira dubu biyar to amma a fahimtar mu wannan ba daidai ba ne in matsalan cewa takaita zirga-zirgar da doka da gwamnati ta sa in har ya kasance haka ai bai kamata an ana musgunawa direbobi da sauran bayan Allah bane a'a da sai a tsaya kan dokan tsantsa za a yi shi sakamakon wannan dokoki da aka kafa na rage cunkoso a mota yanzu haka mato ne kudin mota ya tashin goron zabi a wasu jihohin Thank an hana interstate kowa ya sani gwamnati ta hana sai dai wajen local government za a iya zuwa mubi jada ganye da su mayo balwa da mayo ana zuwa 400 jadas ganye 1,200 to yanzu kuma kaga gwamnati ta sa doka ba son matsi ana son tazara tsakanin jama'a saboda wannan ciwon yanzu ganye ana ɗauka 1,500 ne mutum uku ne a mota ɗaya a gaba uku a biyu a baya mutum uku mayo ɗaya gaba uku a bashi ma ɗari biyar biyar ɗari shida kowa da yana complain ba kuɗi in ka duba yanayin tashar maga motoci yanzu ba masu tafe-tafe saboda wannan ciwon ya karya tattalin arzikin kasa gaba daya manyan mu national union sun ba mu doka mu kanana masu lodi lodi interstate babu mu taka mu taka mu sa mutane uku ko huɗu a moto babu iya kaida da suka bamu mutum uku ɗaya gaba biyu a baya muna kira ga gwamnati yadda yake kokari ga kwanan bayan zo su yi mana feshin corona nan to muna gode gwamnati da wannan taimakon da ta mana sannan kira na mu dukkan mu dai ba gwamnati ba ta talakawa da kowa a tsaya da roƙon Allah Allah ya kawo mana saukin wannan ciwo to sai dai kuma a kullum jami'an tsaro kama musanta irin waɗannan zarge zargen na cin zarafi ko kuma karɓar na goro a hannun jama'a dsp suleiman ya hanguroje da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawa ya ce idan bera na da sata aiko daddawa na da wari. a ibrahim abdulaziz sa zahirin gaskiya rundunar 'yan sanda na jihar adamawa muna nan muna ta yin kokarin domin tabbatar ma al'umma cewa kowa yana da haƙƙi a game da tabbatar da doka sannan kuma karɓar na goro ko cin hanci da wanda ya bayar da wanda kuma ya karɓa dukansu uwa ɗaya uba ɗaya kuma duk wanda ya yi ya aikata laifi wanda ya saba ma doka kuma a kullu yomin a shirye muke domin mu gudanar da bincike a kan wanda ya karba da wanda ya bayar domin mu gurfanar da su gaban kotu na biyu yana da kyau mutane su fahimci cewa rundunar 'yan sanda na jihar adamawa sun taka rawan gani domin hana yaduwa wannan cuta a nan jihar adamawa ce ya sa sun lashi takobi suka rufe iyakoki su hana mutane shiga da fita kuma sanin kowa ne yau a jihar a nan adamawa tana cikin jihohi wanda wannan cuta ba ta yi yawa ba wannan kuma abu ne wanda ya zama tilas a jinjina ma jami'an tsaro irin matakan da suka dauka sun lashi takobi su ne a gaba su suke faɗakar da mutane su suke yin patrol dare da rana su suke kama wa'in waɗanda suke bijirema wa'annan gaba ɗaya wa'annan kuma mutanen adama za su zama shaida. ita ma dai ana nata bangaren rundunar 'yan sandan jihar taraba ta bakin kakakin ta dsp david misal ta ce za ta binciki wannan zargi da ake wa 'yan sandan jihar to amma kuma akwai wani hanzarin da ba gudu ba yawanci idan ma haka na faruwa bai iso wajen mu ba kuma kila su waɗanda suna tuhuma haka musu haka idan dai haka ne ba su iya sun je wajen mu basu san sun karya doka kaga eh, wannan abu ne wanda dole sai mun samu bayanai na kwarai a wajen da aka nazo kuma wani lokaci sai su tafi wajen yan jarida cewa ga abin da zama su maimakon su zo wajen mu to dai ka ba su shawara kwamishin yan sanda ko kansa gobe yana nan muna jira duk wanda ya kawo shega abin da yan sanda ya yi a matakin da ke raukawa muna jira su yi za mu kuma kwamishin yan sanda zai saurare su. yayin da ko jama'a ke ci gaba da koka game da matsalolin da annobar coronavirus ta jawo yanzu dai wasu a iya cewa kakansu ce ta yanke saka ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya to madalla a gaida ibrahim abdulaziz yanzu kuma sai wasanni a takaice Assalamu alaikum masoya harkokin labarin wasanni wannan mako za mu kawo muku fashin baki ne daga masana a fannin kwallon kafa da kuma damben boxing a fagen kwallon kafa hukumar kwallon kafa ta nff ta ce za ta yi amfani da dalar amurka miliyan ɗaya daga cikin kudaden da hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta rabawa kasashen duniya a matsayin tallafi sabi da cutar coronavirus ciki har da najeriya don ta biya mai koyar da kungiyar kwallon kafa na mata wato super falcons A kan wannan batu na tuntuɓi tsohon sakataren hukumar kwallon kafa a najeriya alhaji sani ahmed toro sai kuma aka waye gari su hukumar wasan kwallon kafa ta najeriya ta ce za ta dauki kudin din haka ne ta ce za ta dauki wannan kudin ta bawa da horar da wasan kwallon kafa na mata to ai wannan ba daidai ba ne saboda haka wannan abu ne dai abun mamaki ne ma yanzu a ce za a dauki kudi bayan ga hanyoyin da za su samu wannan kudin su biya mai horar da wasan kwallon kafa me amfanin kamfanoni da suke tare da tarayya tare da su me yasa ba za su nemi wannan kudin ba me yasa ba ni tadi nan ke yi ainihin club club din na Najeriya me aka musu har yau eh, akan wannan kuɗi dan su ne abin ya shafa su da yan kwallon su an yi yanzu ma ana ta kokarin ma wasan league din da aka ce an yi za a rusa da gaba daya sake daga farko to kaga ya wahala gwamnatoci da suke da club club din nan ai sun wahala eh, yanzu sai sun sake samun wannan kuɗi kenan wato inda ba a samu wannan kuɗi ba na tallafi daga hukumar kwallon kafa ta duniya to ya kenan shin tsarin biyan ma dama kuɗi ne ake nema daga ƙasan waje ko kuma dai a nan najeriya ne ake nema a najeriya ake nema eh, kamfanoni amfanin kamfanoni kuna harka da su kenan su ba ku su ɗauki nauyin eh, me za su yi shin za su ɗauki nauyin mai horar da kwallon da ake wayan abubuwa. Idan muka leka fagen damben boxing kuwa ana shirin yin gumurzu ne tsakanin mai rike da kamben duniya wato Anthony Joshua dan Najeriya da kuma Tyson Fury. Shi dai wannan karan battan shine aka sawa ido mai fashin baki Shehu Usman ya yi fashin baki a kai. To abinda mabuta wasan damben boxing suka dade suna jira bisa ga duk alamu dai zai faru. Saboda Anthony Joshua da yake da kambun ma'ajiyan nauyi na duniya kuma tasin shiri wanda yake kalubalantar karbar wannan kambu daga hannun shi a Anthony Joshua wato wannan karan bata din ya kan kamo mhm. saboda shi kan shi Anthony Joshua ya ce ya sha alwashin cewa eh lallai in dai har aka ajiye wato ladar wannan karan bata na kan miliyan shida da rabi kan kan eh, ba shiga kuma in dai kamar Abdulham Muhammad da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici. Kasafiru a takaice bisa ga alƙalman da jami'ar John Hopkins ta wallafa a shafinta na yanar gizo a yau Alhamis. Mutane miliyan biyu da ɗigo da sittin da hudu ne a Amurka aka tabbatar sun kamu da COVID-19 sannan mutane dubu ɗari da goma sha biyu da ɗari tara da ashirin da hudu ne suka mutu. inda ta ci gaba da kasancewa kan gaba a adadin kamuwa da kuma mace-mace sanadiyar annobar. dr ashish ja daraktan cibiyar lafiya ta ƙasa da ƙasa ta harvard a daren jiya laraba a wata hirar da ya yi da kafar cnn ya yi hasashen cewa yawan mutuwa sakamakon annobar a ƙasar zai ninninka zuwa satumba mafi yawancin 'yan amurka ba su ra'ayin ci gaba da kullen gida kana dr ja ya ce na fahimci cewa a shirye mutane suke su ci gaba da rayuwa da kwayar cutar abin da haka ke nufi shine amurkawa tsakanin 800 zuwa 1000 za su rika mutuwa a kulli yaumin yayin da 'yan burundi suke jimamin mutuwar shugaba pierre nkurunziza a ranar talata an fara binciken shugabancinsa a lokacin annobar coronavirus a hukumance an bayyana cewa bugun zuciya ya yi sanadin mutuwar nkurunziza sai dai kuma mutane da dama suna raɗe raɗin cewa covid-19 ne ya harbe shi biyo bayan rahotanni da ke nuni da cewa an garzaya da mai ɗakin sa kenya da mata maganin cutar ana sa ran cewa shugaban amurka donald trump sai gana da shugabannin addinai jami'an tsaro da masu kananan sana'o'i a yau alhamis a birnin dallas yayin da yake duba yiwuwar daukar matakai akan zanga-zangar da ake yi a fadin kasar da ya biyo bayan mutuwar ba nan bakar fata george floyd bayanai daga fadar white house sun nuna cewa za a duba yadda za a warware matsalolin wariya da batutuwan da suka shafi tarihin tattalin arziki lafiya da shari'a tsakanin al'ummomi a amurka mai magana da yawun fadar white house kale makanani ta sanar da manema labarai a jiya laraba cewa gaba ɗaya da mahukunta da bangaren shugaban ƙasa suna duba yiwuwar ɗaukar matakai da nan ba da jimawa ba za su aiwatar kasuwannin hannayen jari na duniya a yau sun yi ta rikitowa bayan shugaban baitulmalin amurka ya fidda tsammanin farfadowar tattalin arziki cikin sauri bayan annobar covid-19 ta kau hannayen jari a tokyo hong kong da sydney sun tafka babbar asara a ƙarshen zangon hada-hadar kasuwanci inda niki ya yi asarar kaso 2.8 hansan kuwa ya yi kasa da digo biyu da ya yi kasa da kashi biyu ya yi kasa da kaso biyu da digo biyu sai S&P da ASX kuma suka yi asarar kaso uku cikin ɗari. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku dosa abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin aisha ta ma'azu wadda ta yana gabatar da shirin da kuma juli leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumi daga nan birnin washington dc nake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum